Jami'an tsaro sun dukufa wajen wayarwa da jama'a kai kan matakan da za su ɗauka yayin da aka samu fashewar bom. Ganin yadda hare-haren bom ke sanadin rasa ɗimbin rayuka, hukumomi sun fara faɗakar da jama'a matakan da za su ɗauka don tserar da rayukansu. Ni dai na ji gawo wuce sama da guda bakwai yanzu nan, yanzu kuma mota ta shiga gangare ɗan kwalli, daidai gidan layi sun ɗigo yanzu gawo wuce a cikin mota bai kirga waɗannan ba. ga kuma guda uku a guda guda biyu a ƙasa ga wata mata ma an wuce da sai ta tana nan jini kace kace irin hasarar rayuka da bam ke haddasawa kenan A cewar jami'i mai kula da sashen warware bama-bamai na rundunar 'yan sandan jihar Filato DSP Ebel Mbibi yana da wuya jama'a su iya tantance bam sai dai in sun yi la'akari da wani abin da ba kasafai suke gani a muhallinsu ba sai su yi nesa da shi su kuma nemi taimakon jami'an tsaro. Searches should be carried out outside the premises. irrespective of who is coming in, either they are of pedestrian or vehicular. DSP Mbibi ya ce shawarar da suke ba jama'a na farko shine a rika gudanar da bincike da na'ura da ke iya gane abu mai hatsari a jikin mutum, kuma kamata ya yi a gudanar da binciken mai shiga kowace haraba daga waje, ko mutum a ƙafa yake ko a abin hawa. Shi ma sufetan 'yan sanda Ezekiel Tali ya ƙara min haske kamar haka. Wato abu ne wanda su sukan iya su samu su koda silinda na wannan gas wanda mutane ana dafa abinci da shi ko kuma na fridge ko kuma wasu kan na irin su abin da ake sa man gyada a ciki toki oil sukan iya su yi amfani da shi da wasu waya su hada shi domin su yi wannan abun da shi wanda zai kashe jama'a da shi shi yasa ya zama improvise ba abu ne wanda an riga an shirya shi aka shigo da shi daga wani country kuma an shirya shi an san cewa walalle wannan bom ne ba To a lokacin da bom ya tashi fa me jama'a ya kamata su yi? In bom ya riga ya tashi, kada bai iya ya taba ka ba, kar ka yi saurin guduwa ko ina, ka yi kokori abin da za ka yi in za ka iya ka kwanta kasa watakila akwai wani wani wanda aka sake ajiye wani gefe wancan ne wanda zai tashi wanda zai ji rayukan mutane idan bom ya tashi sai ka ga mutane suna gudu domin su je su ga abin da ya faru wa'yansu har ka ga suna daukan wayansu suna daukan hotuna garin guduwa zuwa ku je ku kalla me yake faruwan nan sil maybe akwai wani wanda suka sake saka kusa da mutane kusa da inda ya faru wancan da zai tashi kai da ka taso ka bar inda kake ka zo kana kallo zai iya faru da kai ya sake salwantar da rayukan mutane shi yasa ana advising mutane in abu haka ya faru na farko ba a son kowa jami'an tsaro ne kwararu a wancan wurin su za su je ne a make sure cewa an evacuating an ciro mutane a wancan wuraren don su da kansu jami'an tsaro su kewaye wannan wurin su zo na azin wuri da ɗan nisa kaɗan kafin nan so ba a san me zai faru ba amma akwai wani wanda yake kusa zai zamanto ko da zai faru bai iya kawo ma mutane illa ba. Faɗakarwar ta 'yan sanda na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ta fito da wasu bayanai da ta bankaɗo da ke nuni da cewa 'yan ta'adda a Najeriya na shirin kai hare-hare da amfani da matasa maza da dabbobi kamar su awaki, shanu da raƙuma. A cewar sanarwar maharan sun ƙudiri kai hare-haren a kasuwanni, wuraren cin abinci, wurin na'urar siran kuɗi ta ATM, taron gangamin siyasa da wajajen ibada. Sanarwar ta kuma gargaɗi jama'a da su guje wa cincirindon jama'a su kuma kula da duk wani take-taken da ba su yarda da shi ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.